wannan lokaci a madadin habib ja'far madobi wanda yanzu haka ke jiya muna fatan ubangiji allah ya bashi lafiya amin summa amin a yau ma cikin yardar allah malam zai tsora daga inda muka tsaya to na ashirin da biyu allah yakan yi gafara ga waɗanda suka haɗu a filin arfa da wanda suka je eh, ma'ashar duk Allah zai musu gafara kamar da yazo hadisin Anas dan Malik yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a filin Arfa lokacin rana ta yi kusa ta fadi saura iris ta fadi sai ya ce ya Bilal ka ce kowa ya shiru a sanar annabi zai magana a shela ayye kuwa kowa ya tsit ya ji sakon annabi sai bilal ya tashi ya ce jama'a ku yi shiru manzon Allah zai yi magana to idan aka faɗi wannan yadda ka san tsuntsu ya sauka a kan sahabbai haka suke saboda tsaba biyayya sai jama'a suka shiru sai manzo Allah ya ce ya ku taron mutane haƙiƙa jibril ya zo min ɗazu kuma ya ce Allah yana gaishe ni kuma ya ce min haƙiƙa Allah ta'ala ya gafarta wa waɗanda suke filin arfa da waɗanda suke can ma'ashar kuma ya lamunce musu duk wani bashi da ya biyo baya Mana duk wani abu da suke na alhakokin mutane a kansu Allah ya lamince musu gaba ɗaya zai biya musu ba wannan ba yana nufin ka je kuma ka ci alhakin mutane don ka je filin arfa a ɗauke baka eh, ba ba dama ce ta aje a yi ba ana gaya mutum irin darajar da zai samu ne in ma akwai don wani abin na mutanen ma baka san akwai shi a kanka ba ka yi abin kamanta ma kuma ba da gangan kai ba amma kuma wannan ɗin bai yafe maka ba mm. to sai sayyidina Umar ya tashi Allah ya kara masa yarda ya ce ya rasulullah wannan mu kadai ya shafa iya Musa habbai da kake gaya wannan labarin mu kadai ne muka ci wannan gara ko kuwa gara tana nan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan gara basar taku ce da waɗanda za su zo a bayan ku har ya zuwa ranar alkiyama sai na Umar ya ce kasura khairun lahi wa taba alherin Allah kuma ya yi yawa kuma ya yi daɗi. alherin Allah ya yi yawa sannan kuma ya yi daɗi. ma'ana ya kamata a jinjina wa Allah bisa wannan gara ɓasa da ya buɗe bayansa haka hadisin Bilal ɗin bin bin Rabah yake cewa haƙiƙa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min a washe garin da za a taru yace ya Bilal ka ce mutane su shiru ko ka sa mutane su yi tsit sai ce haƙiƙa Allah ta'ala ya tsawaita a gare ku a cikin wannan taron naku kuma ya ba waɗanda suka yi masu kuskuren ku wato an yafe musu zuwa ga masu kyautatawa ma'ana masu kyautatawa in suka nemi a yafe masu laifi za a yafe musu kuma ya ba masu kyautatawa ku abin da suka tambaya don haka kowa ya tashi mu tafi a tafi filin musdalifa da sunan Allah a daraja ta uku, wacce alhazai suke kwasa a wannan guri shine alhaji duk sanda ya jefi shaidan jifa daya to za a kankare masa zunubi daga cikin zunuban da ya aikata wannan jifa da ake kasan farko ana jefa bakwai sau goma bakwai bakwai sau goma ya zama saba'in a ranar farko tun da kwanakin jifan guda hudu ne ranar farko ranar goma ga wata ai ana yin jifa amma kaga babban jamra kawai ake jefa kwaya bakwai kawai ake jefawa washe garin sha ɗaya ga wata akan jefi jamuran nan guda uku bakwai bakwai washe gari ma akan jefi bakwai bakwai sau uku ishirin da ɗaya to idan mutum ya cika ragowar kwana na uku ko mu ce kwana na hudu kaga zai ƙara yin jifa bakwai bakwai sau uku kaga ka hada bakwai sau goma bakwai bakwai sau goma kaga ya zama saba'in to wannan dutsen da mutum zai jefa guda saba'in ko in bai cike ragowar kwana ɗaya ba a cire ashirin da ɗaya daga cikin saba'in ɗin kaga ya jefa arba'in da tara to waɗannan duwatsu da mutum ya jefa kowane dutse ɗaya ana kankarewa mutum zunubi da shi manzo Allah ya ce jifan ka kuwa da za ka yi zuwa ga jamra wanda kaga na farko dai in za a jefan nan za a yi kabbara kaga akalla mutum ya yi kabbara saba'in to yanzu idan alhazai miliyan ɗaya ne hmm. kowa ya jifan nan saba'in ya yi kabbara saba'in ka gani saba'in sau miliyan ɗaya kaga miliyan saba'in to yanzu a ce an ce Allahu akbar sau miliyan saba'in ai bace Allah da yawa a wannan lokacin saboda haka inda ma misali a ce gudunmawa na taɓa kaddara na ce a ce duk jifa ɗaya riyal ɗaya misali mm. ko wani alhaji zai ba da riyal saba'in to ka gani in ka ɗauki riyal saba'in sau miliyan ɗaya ka gano kenan riyal miliyan saba'in riyal miliyan saba'in kuma in ka buga shi zuwa naira akan naira arba'in misali ka gani ya zama kaga miliyan saba'in na riyal kuma a buga shi sau arba'in babban kuɗi ne babban kuɗi ne <laughs> ka gani mm. saboda haka da za a ce alhazai su bada wannan gudunmawar ga sauran wanda suke cikin talauci da wahala hmm? a ce kowane alhaji ya sadakar riyal saba'in ga adadin jifan da ya a taimakawa kasashen da suke cikin tsanani kuma alhajin na ya kai miliyan mm. riyal miliyan saba'in idan ka buga shi zuwa ga naira ka gani mm. saba'in sau arba'in kaga kuɗi ne masu nauyi wanda za su iya kau da matsaloli masu tarin yawa a duniya hmm. sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk kowane dutse ka jefa za a kankare maka laifi kuma cikin manya manyan laifuffuka ba wai kananan ba kananan dama duk an kankare su a wasu guraren to nan manyan za a fara shiga kuma hmm. wannan yana nan a cikin wato sahihu targhib wa tarhib Albani ya ce isnadin sa hasan ne haka ne yazo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da Annabi Ibrahim alaihi salatu salam khalilullah ya zo wajen ibadar aikin haji sai shaidan ya bujiro gabansa a daidai wajen jamra ne annabi ibrahim ya jefe shi da tsakunkuna guda bakwai saboda wannan jifa da annabi ibrahim ya masa sai da kafasa ta makale a cikin ƙasa sannan ya sake biyo annabi ibrahim a wajen jamra ta biyu nan ma ya jefe shi da tsakuwa guda bakwai sai da kafarsa ta nitse a cikin ƙasa ya sake bujiro masa a guri na uku na ma jefe shi da tsakon kwani guda bakwai sai da kafarsa ta makale a ƙasa sai abdullahi dan abbas ya ce shedan kuke jifa kuma addinin babanku annabi ibrahim kuke bi da haka kenan koyi ake da annabi ibrahim wanda shine asalin wanda ya fara jifan shedan da tsakon kwani 21 kowane guri ya jefe shi so bakwai to shi ne kuma aka mai da shi wannan ya zama cikin aikin haji kamar yadda ya zo a cikin ibn khuzaima ya ruwaito shi hakanan hakim ya ruwaito shi kuma ya inganta shi akan sharadin bukhari da muslim imam zahabi ya masa muwafaka shek albani a cikin sahihu targhib wa tarhib ya ce hadisin sahihi ne kamar yadda wancan malamai suka inganta shi cikin mujalladi na daya shafi na 37 haka daraja ta 24 mai haji ana ba shi lada a kan kowane gashi da ya aski kaga asan ana yin kwalkwabo kuma ana saisaye duk da yin kwalkwabo a aikin hajji ya fi saisaye saboda sai da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ji kan wanda ya yi kwalkwabo sau uku a na hudu ya ce da mai saisaye gudun sahabbai suka ce da mai saisaye ya rasulallah sai ya ce Allah ya ji kan wanda ya yi kwalkwabo kwalkwabo shine ka aske kan gaba daya gashin gaba daya kwalkwale kwalkwal din da ake cewa shine kwalkwabo din an san kwabo ai lokacin babu gashi a jikinsa shine ake kallon kan mutum ya zama kamar kwabo Ina ake kira kwalkwal kamar kwabo sai ce to shi ake cewa kwalkwabo kuma suna cewa a'a wato kudin da ake bayawa a yi shi ne kwabo a lokacin a kwabo ake yin sa in ka ba da kwabo sai a kwalkwale ma kanka kwalkwal hmm. shi ake cewa kwalkwabo wato kwal a kwabo ko kuma kwal mai kama da kwabo yadda kwabo babu gashi a jikinsa haka yake ita ma kwalkwabo haka take to idan mutum ya aske wannan gashin to za a ba shi lada na kowace silin gashi guda ɗaya a matsayin hasana to yanzu gashin kan mutum guda nawa ne hadisin abdullahi dan umar a cikinsa yake cewa kuma yankan da za ka yi to wannan abin tanada maka ne a wajen Allah idan ku ka aske gashin kanka to kana da kowace ƙwayar gashi guda ɗaya za a baka lada ɗaya kuma za a kankare maka zunubi guda ɗaya sakamakon gashin kanka da ka A cikin sayo Targibu wa tarhib haka ya zo hadisin ubaratu bil sami yake cewa game da aske gashin kanka babu wata kwayar gashi da za ta faɗo ƙasa sai ta kasance haske ga wanda aka yi masa kwalkwabo ɗin ko aka yi masa saisaye ranar alkiyama sai ya zama har masa haske to kuma kaga ba abin da ake bukata ranar kiyama irin mutum ya samu haske shi wani hadisi ne ingantacce a cikin targhib wa tarhib to kamar su mata yaya nasu askin yake to su mata da yake ba sa yin kwalkwabo tunda su kaga gashi kwalliya ne a gurin su idan mace ta yi kwalkwabo to sai kaga ta fita daga ran kama wata ran musamman maza suna son gashi hmm. wannan yasa kaga mata ai mafi yawan kuɗin da suke kashewa yakan gashi ne kuma mafi yawa abin da mace take so a duniya shine yawan gashi shi yasa an suka samu larurar da gashi zai cire hmm. sai su shiga damuwa Da wata mata ta tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ga yata an sa ta a lalle za a yi mata aure amma ta samu wani ciwo a kanta ya zubar mata da gashi ta ce to na iya sa mata ƙarin gashi annabi ya ce a'a ba a yin karin gashi domin karin gashi ai za a yaudari mutum ya ɗauka mace mai gashi ce hmm. nan ku ashe ɗan kanti ne sai ka auro ta kana ga ka auri mai gashi ashe ba mai gashi ka aura ba to wannan yasa shari'a ta hana duk abin da za a yaudari wani ko daga baya zama matsala hmm. to ba a san mace ta yi shi karin ta shiga gidan miji ta je ta kuma reni gashin ta hanyar neman magani da sauran kayayyakin da suke haɓaka gashi su ƙara yawan sa su ƙara masa kyau to wannan yasa ba a ce mace ta yi kwalkwabo ba hmm. ita kawai sai dai ta dan kama gashin kuma ma abin da aka ce ta yanke kada ya wuce tsawon gabar dan yatsa kaga gaba ɗaya ba fa tsawon dan yatsan ba na wata gashin ai gaba ɗaya bai kai tsawon dan yatsan ba gaba ɗaya daga cikin yan yatsu to gwargwadon in ta kama kamar gaba ɗaya sai ta sa almakashi sai ta datsi kenan wanda ma suke da gashi da yawa ma ga ta baya suke fito da shi kawai su dan sa almakashin su datse wannan ko a gida sai su yi a tsakanin su mata saboda su al'aura ne ba a san gashin su ya fito waje to kamar su ma maza kamar masu aukin gashi kamar laraba da yawan su ma sai sun yi kwalkwal bare kuwa amma wasu za ga ba sa sun fi son su yi sai sai to sai sayan ma ya yi amma kwarkwabo ne ya fi lada amma sai da annabi ya roƙi gafara wa Allah ya yi gafara ga mai kwarkwabo sau uku hmm. sanan ya nemi a yi wa mai kwaskwas gafara sau ɗaya da wannan hadisi malamai suke ga kenan kwarkwaban yafi hmm. kuma alkur'ani ma ta yi muhalliki na wa muqassirin na la takhafuna kaga Allah ya faɗi duka bin sai ya ce masu yin kwalkwabo wa kanku hmm. da kuma masu rage gashin su kaga Allah ya faɗi kwalkwabo alkur'ani a aikin haji kuma ya faɗi masu saisaye ko masu kwaskwas to mun faɗa a baya cewa mai talbiya idan yana talbiya ko mai kabbara in yana yin kabbara za a yi masa bishara da aljanna ko mun yi maganan falalan daga murya da yin kabbara kamar da zo a hadisin Abu Hurairata mai yin talbiya bai daga muryarsa da talbiya ba haka mai yin kabbara bai yi kabbara ba sai an masa bushara sahabbai suka ce da aljanna annabi ya ce da aljanna wannan shi ma yana nan a cikin wato a ya rubuta a cikin al-awsat kuma yana nan a cikin at-targhib wa tarhib da sahih at-targhib wa tarhib haka na hadisin sayyidina abubakar radiyallahu anhu yake cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an tambaye shi game da aikin da yafi sai ya ce al'ajju wa sajju sai ya ce daga murya da yin talbiya da kuma yanka dabba da ake yi a yi wato hadaya wani lafazi yake cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi wani haji fi daraja sai ya ce daga murya da talbiya sannan kuma da kuma yin yanka da ake yi daraja ta 26 ayyukan aikin haji sukan afku ne a cikin ranar da tafi kowace rana daga cikin ranakun duniya daraja su ne goman zulhijja kaga ai ranar takwas ga wata tana cikin goman zulhijja tara ga wata tana cikin goman zulhijja goma ga wata tana cikin abin zulhijja kaga kuma mafi yawan ayyukan a kwanaki uku na ake yin su ragowan kwanakin ma na jifa ne ga ba ga wanda suka jinkirta da wafin su na ifada ko sa'ayi da sauransu ba to wannan yasa Allah ya rantsi da wannan walayalin ashir layalin ashir kuma ya tabbata hadisin Jabir yake cewa hakika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi darajar ranakun duniya sune ayyamul ashir wato ashir zulhijja aka ce to koda mutum ya je yayi jihadi na kwana goma ba zai daidai da waɗannan kwanakin ba yace koda jihadi kai a cikin kwana goma ba za ka kamo wanda ya amfana da waɗannan kwanaki goma ba kasan muna da goma goma guda biyu akwai goman ƙarshen ramadana ah. akwai kuma goman farkon zulhijja ah. waɗannan goma goma guda biyu suna da wata daraja ta musamman ah. wancan daraja a cikin dararen suka fi da rana azumi yake da daddaren aka fi samun wannan mm. su kuma wannan da rana aka fi samun waɗannan darajoji da ake samu a cikin goman zulhijja har ma an tambayi wani malami da goman ƙarshe na ramadana mm. da goman farko na zulhijja wanne ne ya fi ma'ana wanne ne ya fi daraja sai ke cewa idan aka kalli dararen tunda ana ake samun daren lailatul kadari a daren goman ƙarshe na ramadana ake samun daren lailatul kadari wanda kuma kaga yafi wata dubu wata dubu shekara kusan tamanin da uku to kaga abinda za a dunkule maka shi a baka shi fiye da wata dubu ba wai wata dubun ba khairun min alfi shahr ba wai daidai yake da wata dubu ba ya wuce wata dubu da kuma wanda suka yi wata dubu a duniya fa yan kaɗan ne wanda suke wata dubu a duniya wanda yake shekara tamanin da uku kafin ya rasu ba su da yawa a duniya mafi yawa an fi mutuwa kafin a kai wata dubu to sai aka ce ga wani abu da za ka yi a dare ɗaya za a dunkule maka darajar da ta fi ka bauta wa Allah wata dubu kaga ai dole a tashi a nemo shi to su kuma waɗannan a ranakun ne aka samu ranar arfa aka samu ranar sallah aka kuma samu ranar tarwiya saboda su dararen ba su aka fifita ba a ranakun aka fi yin ibadu to shi yasa wannan yasa ah, aka ce ta bangaren rana wannan ya fi ta bangaren dare wannan ya fi to shine aka tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama cewa to ko da mutum ya fita wajen ɗaukaka addinin Allah ya kwana goma ba za a kwatanta wannan goman da yayi ba da goman zulhijja annabi ya ce a'a sai dai ga mutumin da idirmu fuskar fuskarsa a ƙasa ma'ana tun da ya tafi bai dawo ma da ransa ko dukiyarsa ba haka nan ya ambaci arfa ya ce wannan rana ce da Allah subhanahu wata'ala yake kwarjanantar mala'iku da ita ta kuma Allah yana sakkowa irin wacce ta dace da shi zuwa saman duniya yana cewa bayina sun yi butu-butu sun yi kura kuma ga sun zo cikin hantsi wato sun fito fili rana na ta dukansu sun zo ta ko'ina daga guri mai nisa suna neman tsari daga azabata haka ba a taɓa ganin rana wacce Allah yake ‘yanta bayi daga wuta ba kamar ranar wato waɗannan kwanaki na arfa wanda yana cikin goman wato zilhijja a wata ruwayar mata abiya ala bayan waccan ta bazar ike babu wata rana mafi daraja a wajen Allah daga goman zilhijja din nan so wani mutum ya ce ya rasulallah su ne suka fi koko irin su a wajen ɗaukaka addinin Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne suka fi daga irin su a tafarkin Allah sai dai wanda ya dirmuza fuskarsa a cikin ƙasa ma'ana wanda ya mutu bai dawo ba wajen ɗaukaka addinin Allah din kautarwa ke cewa babu wata rana mafi daraja a wajen Allah kamar rana arfa Ranan ne Allah subhanahu wata'ala yake sako da ta dace da shi yana kwarjananta ma'abu wato da mutanen ƙasa ga mutanen sama wato yana nuna alfaharinsa da yadda mutanen ƙasa su ma su kai kama da halittun sama na mala'iku yana cewa jubu bayina sun zo min butu-butu sun yi kura kuma gashi suna cikin hantsi sun zo min ta kowane guri ba su ga rahamata ba ba su ga azabata ba amma kuma gashi suna roƙon rahamata ba kuma suna neman tsari daga azab ma'ana ba su ga aljanna ba su ga wuta ba amma suna kwaɗayin aljannan suna tsoron wutar saboda Allah ya ba da labarin su kuma sun yarda labarin Allah gaskiya ne kuma Allah ya hukunci duk zai cika su kuma cika sun adalci ne duk wanda ya shiga wuta adalci aka masa wanda ya shiga aljanna rahama aka masa na'am to kamar karam kallah kwanaki goma zulhajjin nan sun shafi iya wanda yake aikin haji ne ko kuwa wanda yake zaune a gida ai mu ma da muke ko duk wanda bai samu daman zuwa aikin hajji ba a wannan rana yana da nasa da zai kaga na farko ana yin azumi a cikin waɗannan kwanaki mutum zai iya azumin su zai ma iya yin azumin kwana kwana goma gaba daya mazaunin gida yau mazaunin gida shi alhaji ne ba zitan shi abin sai masa yawa shi baya azumi ranar arfa shi alhajin da ke filin arfa amma mu da muke nan sai mai azumin mu na ɗaya kenan na biyu kaga ranar ana so a yawaita ayyukan alheri kamar sada zumunta kyauta sadaka duk abin da kai a lokacin zai nunku da yawa to kuma sannan na uku a waɗannan lokuta idan ma mutum zai yi layya to ba a so idan an ga wata kada ya yanke farci kada ya yi aski har sai tukunna an sako daga idi ya yanka abin layyasa saboda hadisi da ya zo akan haka to kaga wannan duk ba za a hana ka yanke farce ba sai an san akwai wani abu da aka tana tanada maka a gurin na daraja da na baiwa da na ni'ima wanda mutum zai samu to sannan falalan waɗannan kwanaki guda goma na zilhijja waɗanda a cikinsu ake aikin haji daga cikin darajojin wannan lokaci shine Allah ya rantse da waɗannan kwanaki guda goma da ya ce wal fajari wa layalin ashir malamai sun fassara cewa waɗannan su ne ashar zilhijja wanda suka tafi akan cewa waɗannan kwanaki ana nufin al'ashar zilhijja akwai abdullahi ɗan abbas akwai abdullahi ɗan zubair akwai malam mujahid cikin malaman tafsiri akwai malam Ibnu kasir cikin malaman suluki akwai malam ibn qayyim akwai da yawa daga cikin malaman da suka gabata da wanda suka zo a baya ne sun tafi akan cewa wala yalin ashir hmm. ana duk da ake ba a ce ayyamul ashir ba aka ce wala yalin ashir sun fassara shi da haka na biyu waɗannan kwanaki sune ne waɗanda aka fi son aikin da za yi na lada ya fi jihadin ɗaukaka addinin Allah a cikinsu saboda hadisin abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda yake cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani ranaku daga cikin ranaku waɗanda ayyukan alheri suka fi soyuwa zuwa ga allah a cikinsu kamar kuma waɗannan kwanaki guda goma suka ce ya rasulallah ko da jihadi ne a tafarkin allah ya ce ko da jihadi ne a tafarkin allah sai dai mutumin da ya fita da kansa da dukiyarsa bai dawo da komai ba Mana mutumin da ya yi guzurin kuɗi kuma ya tafi ɗaukaka addinin Allah har aka kashe shi a can bai dawo da kuɗin ba bai dawo da ransa ba to shine zai kamo wanda ya dace da wannan lokaci ko ya dace da wannan rana ko da wannan guri kaga ashe kenan wata babbar daraja ce da wani babban kima da wani babban girma mutum ya samu kansa a wannan fili ko a waɗannan kwanaki wanda dama su kwanakin ba zuwa kake ba su suke zuwa su same ka amma shi gurin kai kake zuwa ka same shi Ka ga maka ai mutum shi yake zuwa amma kwana fa kwana da lokaci zai zo ya same ka ne a inda kake Sau aka ko baka je gobe ba gobe za ta zo ta same ka amma in baka tashi ka je wani guri ba sai ka ta rayuwa a wani guri baka je wani guri ba hmm. shi yasa ake cewa zaman da makan makan shine inda kake kai kanka zaman kuma inda yake zuwa ya same ka wanda shi zamani tahowa yake yi kawai zai zo ya same ka ko kai ba kai komai ba shi zai zo ya tarar da kai gara ma kai aiki ka tare shi kai aikin da zaka waye gari kana yi kaga sai ku waye gari waye gari ya zo ya same ka kana wani aiki hmm. amma ko ba kai komai ba zaka ga lokacin ka yana tafiya ne shi baya tsayawa kamar lokacin ku ne na gidan rediyo zaka ga ko baka siyar da filin nan ga wani ya baka kuɗi ka sa masa program ba dole ka nemi wani abu ka ciki tunda ba za a kashe rediyon sai an samu wanda zai biya hmm. iza ga gidajen rediyo suke tattalla zuwa ɗauki nauyin program hmm. so da ko ba a ɗauka ba tunda dai sun buɗe continuity ne ba za a ba za a ce to tunda ba mu samu wanda zai jama'a tunda ba mu samu wanda zai dauki nan program bari mu ah. kashe radio ah. dole a nemi koda wake wake wake ne ko shirme ne dai a nema a cike lokacin sai an cike lokacin sau hmm. haka abin yake to da ka ko baka siyar da lokaci ba yasa nake mamakin wasu da za a ba su kuɗi su sa program su kuɗin bai isa ba hmm. kuma idan ba a daidaita ba hmm. su dawo da kuɗin ah. kuma lokacin ba a sa komai ba sai ga lokacin an sa kiɗa kawai kuma ba lada sannan kuma gashi ba a samu kuɗi ba ah, to kaga goma da ashirin to wannan ne ya yasa ake ganin wannan guri yana da daraja kuma ya kamata a a shi. Shirin tambaya mabuɗin ilimi izo muku daga nan gidan rediyo Rahama farin cikin al'umma shirin da Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasa ya ɗauki nauyin kawo